salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau 19 ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 24 ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasilul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da uku muna cikin magana akan aƙidan maturidiyya muna cikin yin bayani akan aƙidan maturidiyya da abin da ya bambanta su da asha'ira sannan abin da ya bambanta su da 'yan salafiya to yau muna za mu yi magana ne akan abin da ya shafi tawili dan daga cikin abin da ya bambanta ainihin asha'ira da maturidiyya daga ahalus sunna shine su 'yan maturidiyya da asha'ira suna yin tawilin sunayen Allah da sifofi wanda yin tawilin sunayen Allah da sifofi ya saba ma aqida na ahalin sunna wal jama'a an gane wannan ko to shi ya sanya muna so mu ji menene hukuncin tawili ya zamanto ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzo Allah ya faɗa sai a kauce daga hakikanin ma'ana sai a koma zuwa ga majaz shin ya halatta kai tsaye a kauce daga hakikanin ma'anan magana a koma zuwa ga majaz alhali malaman usulul fiqi suna cewa al'asalu fil kalam al-haqiqa dunal majaz asali na magana shine haƙiƙa banda majaz wato shi kuma wal majaz la yuzhabu ko la yi yurja'u ilayhi illa idza ta'azzarat al haƙiƙa ita majaz inda al’usuliyin ba a tafiya zuwa gare shi sai dai idan haƙiƙa ya gagara to me malamai suka ce game da tawili na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وللعلماء ثلاثة أقوال في حكم التعويل ما لمي سنة دا مغنغلو قدا أخو hukuncin tawili an ya kuna sadiran an ishtihadin wa husnin niyya yawa ya zamanto tawili ya faru daga ishtihadi da kuma kyakkyawan niyya bi haisu ta bayyana lahu haq? raja an tawilin ta inda idan gaskiya ta bayyana a gare shi zai canje daga wannan tawilin A haza ma'fuwan an eh wannan an yi afuwa gare shi irin wannan an samu irin wayannan afuwa an samu irin wayannan tawila din daga wasu daga cikin malaman salafiya irin su imamu shaukani an same su da irin wayannan tawila din kai har imamu bukhari ma an same shi yayi tawilin wasu daga cikin sashen sunayen Allah da sifofi an gane to irin wayannan sune tawili wayanda suke faruwa daga ishtihadi da kuma kyakkyawan niyya ba wai da gangan aka yi ba ba an yi bane dan a rusa addinin musulunci ina ba san gane wannan to kaga akwai zamanin Umar dan Khattab akwai wanda yayi tawilin ayan Qur'ani ya halatta shan giya kaga wannan da yayi tawilin ayan Qur'ani ya halatta shan giya mutumin kirki ne ya halarci yakin Badar amma sai ya fassara wani aya ba daidai ba ne ayan nan da Allah ta'ala ke cewa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma dhaibu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa hasanu hmm. kaga wannan aya sahabi guda ɗaya kadai ya fassara shi da halaccin shan giya har har ya zama to labari ya kai ga Usman a ga Umar dan Khattab Umar ya kira shi yayi masa bayanin hakikanin ma'anan ayan kuma ya gaya masa sababin nuzul din ayan to da aka nuna masa abin da yake daidai sai ya canje daga ra'ayinsa ya koma zuwa ga daidai an gano wannan ayi to irin wannan tawili wanda mutumin kirki yake yi ya dauka cewa haka fassarar yake bai san cewa kuskure yayi ba to irin wannan wanda mutumin kirki malamin sunna a kama shi da tawili ko ba da gangan yayi ba da kyakkyawan niyya ne to irin wannan ana yi mishi uzuri na fatan gane ba a kiran shi dan bidiya saboda an san mutum ne mai neman gaskiya to shin yaya za a yi a gane cewa mutum ya yi tawili da kyakkyawan manufa yaya za a yi a gane cewa ya yi tawili ne kan ishtihadi ba da gangan yayi ba ba ya yi ne don ya rusa addinin musulunci ba ta yaya za mu yi gane wato ana gane cewa malam wane tawilin da ya ba da gangan ne ana duba mafi yawan rayuwansa. mafi yawan rayuwansa yana kokari ya ba sunna kariya mafi yawan rayuwansa yana yin raddi ga masu tawili din mafi yawan rayuwansa yana raddi yana wato yana son hadisi yana son sunna yana son ahlus sunna kuma sannan yana san malamai magabata kuma sannan yana raddi ga duk wani abin da ya saba musu to sai gashi mutumin da yake da kokarin raddi ga takalidi yana ƙoƙarin kariya ga sunna yana rabi ga 'yan bidiya yana faɗa da shirka yana son hadisi sai ga shi an kama shi da tawili a cikin azma'u wa sifat alhali mafi yawan shi shine tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa akan hakika to idan an samu malami haka mafi yawan rayuwar shi cikin alkhairi ne sai aka same shi ya dan samu zamiya cikin wasu sashen masail to sai a dauka wannan ijtihadi ne da me da kuma kyakkyawan manufa wato ya yi kuskure ne ba da gargan ba da wannan ko wato ma'ana malami ne wanda ya shahara cikin al'umma da karantar da sunna da kuma karantar da tauhidi da tabbatar da mazhaba na salaf a wajen asma'u wa sifat da yaƙi da takalidi da kuma kariya ga hadisin manzo sallallahu sai aka same shi ya samu zamiya a cikin wasu sashen al'amura ko da abin yana da alaƙa da aƙida ne aka yi uzuri A gane wannan ko shi ne abin da aka faɗa nan wajen cewa za a yi mashi afuwa li'anna muntaha wusihi li'anna hadha muntaha wusihi domin wannan shine makura na ikon sa faqad qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abinda za ta iya A gane hmm. Allah baya kallafa mu wata rai sai abinda za ta iya sannan kuma mutum tara yake bai cika goma ba fiye da dan adam ya kai ga san sunna to insha Allah sai Allah ya nuna mai shi mutum ne dan Allah ya nuna mana dan adam mai rauni ne wa kulikal insanu da'ifa Allah ya ce wato an halicci mutum mai rauni ne shi misali na'am sai na ce wa hadha gayatu zannina bi shaykh rahimahullah wannan shine gayan zakan mu da Sheikh Usman dan Godiyo Allah ya masa rahama wannan zabiyan da ya samu ya bi ainihin aƙidin sha'ira a wajen aƙida a wajen suluki kuma ya bi ɗariƙan ƙadiriya to wannan gaba ɗaya wato za mu ɗauka cewa ba da gangan shehi ya yi ba da ya samu bayanin da ya fi wannan da ya bi an gane ku ya yi amfani da gayan abin da ya bayyana gare shi ne a zamanin shi ala hasbi ilmina gwargwadon ilminmu da kaunihi min a'immatul huda wa masabihu duda saboda kasancewar shehu dan godiyo. yana daga cikin ahimmatul huda jagorori na shari'a wa masabihi duja yana daga cikin fitillu na duhu fitillu ne masu haka haskakawa cikin duhu kullum shau dan godiyo yana kokari ya kawo gyara cikin al'umma ne idan ba karanta littafin sa wa sunna za mu ga haka in mun karanta bayanul bidai za mu ga haka in mun karanta wasiqatul ikhwan za mu ga haka in mun karanta nurul nurul sanna abin nurul albab wato kuma ka karanta mafi yawan littattafansa shi malami ne mai kokarin ya nuna mana wannan shirka ne wannan bid'a ne wannan shirka ne wannan bid'a ne wannan sabon Allah ne kaza kafirci ne duk a nisance su to malamin da yake wannan shine manufarsa to ba za a yi tunanin an gane ko ya bi san rai shi da gangan ba misali irin wannan malami za a yi masa uzuri in an ga ya samu irin wannan zamiya to a zamanin shehu dan godiyo babu wani aƙida ta salafiya abin da aka sani kawai in an ga mutum yana kan aƙida ta asha'ira sai a ce shi ahalus sunna ne an gani kaji an ce ahalus sunna a wancan zamanin asha'ira ake nufi sai masu rudiya to babu wani bayani wanda ya fi wannan su kuma 'yan asha'ira su suka shahara wajen raddi ga zilawa raddi ga shi'a raddi ga sauran kungiyoyi na bid'a sai ga shi nan shehu dan kodiyo shi ma sai ga shi ya fada cikin wannan aqida na ash'ira to kuma zamu dauka wannan ba da gangan bane misali na law anna shaykh rahimahullah hasala aw waqafa ala kutub salaf da a ce shehu dan fodiyo a ce ya samu ko kuma ya rinke tafan magabatan mu da gayyara mawqifahu da ya canza matsayinsa da a ce ya rinke tafan magabatan mu ya rinke tafan malaman sunna na hakika da lallai a ga kyakkyawan zato ana tunanin shehu dan godiyo zai canza mawkifinsa kan aqidan da ya dauka na asha'ira Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'annan da suka yi kokari cikin addinin mu to za mu shiryar da su cikin hanyoyi na alkhairi da yawa inna Allah la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa idan mutum yana neman gaskiya to insha Allah ana fatan ba zai tabe ba in dai ya zama zuciyarka kana neman gaskiya ne to da izinin Allah ba za ka mutu kafiri ba da izinin Allah ba za ka mutu dan biriya ba saboda Allah ta'ala ya riga ya duba manufar ka manufa ne mai kyau sai Allah ya shirya da kai zuwa ga hanya mai kyau kama gayyara waliduna wa shekuna wa imamuna abubakar dumi mawqifahu min al-ashariya kamar yadda malamin mu kuma ainihin wato mahaifin mu kuma malamin imam din mu wato ash abubakar mahmud jumi yadda ya canza mawqifahu min al ashariya yadda ya canza matsayinsa na ashariya asali da malam abu gumi yana bin aƙida ce ta asha'ira sa'an nan kuma yana bin suluki na sufiya shi mukaddami ne a cikin dariqat tsadiriya amma kuma da gaskiya ta bayyana gare shi bai yi ƙasa a gwiwa ba ya yi watsi da ainihin ash'ariyanci yi watsi da ainihin sufanci kuma bai yi shiru ba sai da ya yi bayani ga mutane an gane ku sai da ya fito baro baro ya ce da can ina kan aƙida na asha'ira akwai wani karatu da na ji nashi na ashifa yana karatu ashifa ya ce da can yana kan aƙida ta asha'ira daga baya sai Allah ya nuna masa cewa ash'ariyanci bata ne sai ya banta an gane kuma ina ganin babu mutumin da zai shakka cewa malamu gumi kafin ya bar duniya ya yi taraddi ga ɗariƙun sufaye ya yi taraddi ga ɗariƙun sufaye ga karatukan shi na duk mai so zai samu an gane wannan ko to kaga malama hukumi bai boye ilimi ba da yanzu ya gano cewa aqida ash'ari bata ne in ka duba hatta cikin tafsirin sa sai da ya gyara tafsirin malam na farko rajul zahar na farko yayi shiri akan aqida ta ash'ari an gane tunda ya dauko ya dauko tafsiri ne na jalalaini a nan ne ya dauko ya gyara-gyara a ciki to saboda haka tafsirin shi na farko ya gina shi ne akan aqida na sha'ira. za ga in an zo wajen abin da ya shafi ar-rahmanu alal arshi tawa sai ce istawla sannan kuma akwai inda yake bayani cewa Allahu ta'ala munazzahun anil makan Allah ta'ala baya ko ina haka wannan Allah baya ko ina mai a gida ce ta asha'ira amma kuma daga baya za ka sake wani bugun sai ga malam ya tabbatar da Allah ta'ala istawa alal arsh istiwa an yaliqu bihi hmm. Allah ya daidaita kan al'arshi irin daidaitu wanda ya dace da shi A gani wurare da dama malam yi gyare-gyare da ya ce waje a rabuka, sai ce waje a amur rabuka. amma idan ka duba tafsirin shi na ƙarshe wanda daga wannan tafsirin shi ke na ya rasu za ga ya yi gyara sosai A gane ko ya tafiyar da wannan tafsiri kan mazhaba na salaf Allah ta'ala ya ji kansa lamma fara ila biladil haramain a lokacin da malam abawa gumi Allah ya ji kansa lokacin da ya tafi zuwa kasashen larabawa maka da madina ya yi mu'amala da larabawa wato ya yi mu'amala da malaman salafiya na maka da madina ke kibara ulama'i salafiya una ya gamu da manya-manyan malaman salafiya irin su al'allama ibn baz irin su ibn usaimin irin su kaza irin su kaza ya gamu da zarata na malaman salafiya a can maka da madina wastafada minhum uluman kuma ya fa'idantu da ilmummuka muka masu yawa daga wajensu maraja ilaina bi kitabit tauhid li muhammad bin abdul wahhab sai ya dawo mana da kitabut tauhid na muhammad bin abdul an gane ko ina ganin malam abu gumi shine malamin farko da ya fara karantar da kitabut tauhid a gidansa sannan kuma ya karantar da taysirul azizul hamid an gane sannan kuma malam abu gumi tare da taimakon wasu malamai irin su malam malam abubakar na farfaru su suka ɗauko a su ɗahawiyya na shekul islam ibn taimiyya suka ɗauko shi aka fara karantar da shi a najeriya wanda kaga duk wayannan littattafai littattafai ne na yan salafiya ko ba ka ba to Malam hukumi ya yi mana ishara zuwa ga wayannan littattafai kuma ya karantar da su wanda a da can yana tafiya ne kan aƙidan asha'ira kamar yadda muka faɗa ashe mutumin kirki shi ne ana gane mutumin kirki shi mutumin kirki ko da yaushe yana neman gaskiya ne ya bi mutumin kirki ko da yaushe yana neman a ina kuskure na yake in gyara da saboda haka Allah ta'ala ya taimake shi wato yana ta gyara kurakuran har hayyaba duniya kusan malam Allah ya ji kan malam yakan faɗa a cikin yakan faɗa a cikin karatunsa yana cewa wannan littafi na wa rabbul azhan ila ma'anil qur'an wato kofa a buɗe yake duk mutumin da ya ga kuskure na aƙida ko kuskure na rubutu na larabci ko wani abu yana iya gyara mun ne tun ina raye amma idan na riga na mutu ba shi da ikon ya gyara mu sai ya gyara a gefe sai ya yi aliki a ƙasa amma bai sai ya gyara abin da malam ya rubuta ba to malam ya sha maimaita wannan maganganu daga san cewa shi malam kullum mai amsan gyara ne to idan mun ga mutum mai son gyara ne kuma kullum an kawo mai in an kawo mai shi yana son ya gyara sai ya fada cikin kuskure shin za mu zarge shi da wannan kuskure ko za mu shi uzuri za mu ce wannan kuskure da ya fada da an gyara mai an samu mutane gogaggu sun gyara mai da ana fatan insha Allah zai gyara wannan al'amari an gare to wannan shi ne da wannan malamai ke gyara wa na'am shiga ne wa na'am nan wa sharhi fatahul majid ko malam ya dawo mana da sharhin kitabut tauhid fatahul majid وشرحه تيسير العزيز الحميد لكم شرح فتح المجيد تيسير العزيز الحميد والعقيدة الواسطية لعقيدة الواسطية أنا ابن تيمية وغيرها من مؤلفات السلف المفيد da wasunsu daga cikin wallafa-wallafa na salaf masu amfani hmm. malam ya dawo mana da su kuma insha Allah mun fa'idantu da su wa sheikh bin min du'atin muslihin shi sheikh usman bin yana daga cikin masu da'awa masu kokarin kawo islahi a doron kasa amma huwa zahir kamar yadda ya bayyana za a ta duba bayanin bidai din shi zai gaya ma cewa sadakan uku da bakwai da arba'in bid'a ce ba ta halatta ba an gane ku shehu dan godiyo yana daga cikin malamin da ya kokari ya yaki sadakan uku da bakwai da arba'in sannan shehu dan godiyo ya yi magana dangane da maulidi cewa malamai da dama sun ce maulidin nan ba shi da asali shehu dan godiyo ya nuna mana durkuso da ake yi wa manyan mutane malamai da iyaye shi duk bai halatta ba kaga wannan ya nuna malami ne da kokar kawo gyara sannan abin da ya shafi tsafa-tsafa da ake shirya budu ya yake shi abin da ya shafi irin shirkan da ake yi din nan a yanka dabba da sunan shehi ko sunan wali ko a alwashi da sunan shehi ko wali shehu da budu yace duk wannan kafirci ne a bar shi kaga mutum irin wannan wanda kokari yake yaki bid'a yana so ya yi shirka ko kullum yana kira a zo abu sunna asalin ma littafin da ya wallafa ihya'u sunna wa ihmadul bid'a hmm. to kaga mutum irin wannan mun san mutum ne mai son kawo gyara lallai da da ya samu aqidan da ya na asha'ira mu muna da ganin alamar cewa lallai zai yi wasi da shi ya kama gaskiya na'am kama huwa zahirun wa wajihun fi mu'allafatihim rahimahumullah kamar yadda yake zahiri kuma a bayyane daga cikin wallafa-wallafansu Allah ya musu rahama. Saniyan. Na biyu, an ya kuna tawila sajiran an hawa. Kaga wannan shi ne tawilin farko ke nago? Shi ne ya zama tawili ya faru daga ishtihadi da kyakkyawan niyya. Ta inda idan gaskiya ta bayyana gare shi zai janye daga wannan tawilin. To irin wannan shi ne malamai shi ne muka yi magana kan irin su Imamu Shaukani. Imamu Shaukani ya yi kuskure a wajen wasu fassarori na Asma'ullahi wa Sifat. sannan da irin su imamu bukhari su ma an same su da wasu yan sashi akta yan ƙanana wanda ba a rasawa an gane ko da irin suwa ga kuma sannan ga su ibn hajar al-asqalani ko da sauransu to irin wannan idan aka ga malami mutum ne mai son kawo gaskiya sai fada ko da kuskure ne na akida to insha Allah za a yi masa uzuri na'am sama an yakuna sadiran shine number 1 shine na farko an kuna sadiran shine na farko an yakuna sadiran al ijtihadi wa husn niyya an gani irin wannan tawili wanda ya faru daga ijtihadi da kyakkyawan manufa to wannan shine na farko an yafe masa na biyu wanda aka sa na ɗaya shine na biyu na biyu shine a ah, na biyu ga na biyu nan eh, an ya kona tawil sadiran an hawa wa asu ya zama to tawili yana faruwa da san rai da kuma ta'assubanci an gane tawili na san rai da ta'assubanci to irin wannan tawili na san rai da ta'assubanci shi wannan ba a yin uzuri a kan shi walahu wajhun fil lugha al arabiyya amma kuma yana da wajahi a lugar larabci wato tawili ne na san rai tawili ne na ta'assubanci amma kuma yana da ainihin wato wajen labewa a luga shi fasarar san rai ne amma kuma ya dan labe da wani abu a lugar larabci wanda ya dan bashi kariya kuna da ko nan fa wa fiskun wa laysa bi kufri irin wannan fasidanci ne ba kafirci bane illa an na naqsan aw aiban fi haqqillah sai dai in ya kunshi naqasu ko ya kunshi aibi ga haƙƙin Allah ta'ala sai zama kafirci irin wannan kamar irin tawilin zamakshari a da tawilin da a cikin tafsirin sa kashaf inda Allah ke cewa wujuhun mai izin nazira ila ha nazira wujuhun mai idhin nazira wasu fuskoki a wannan rana nazira suna cikin alluri ila rabbi ha nazira suna kallo zuwa ga ubangijinsu shari ya ga Allah ya yi magana da nazara ila ila rabbi ha nazira nazara ila shi nazara ila a wajen malaman luga wato baya daukan wani abu face gani na ido a gani nazara ila nasi ne akan gani na ido wala ma ja'a Musa li miqatina wa kallama kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk arini anzur ilayk kaga anzur ilayk din nan an gane ko ka nuta ka bar in ganka nuna mu in ganka ashe anzur anzur ilayk in ganka kun gane ai to kaga ana wajen nazara ila nazara ila yana daukar gani ne na ido afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ka gani ne na ido ko kaga sai ya zama to shi da ya duba ya ga cewa to idan ya yadda cewa nazara ila din nan ya yadda cewa wannan ila din harful ne to ya to gani na ido to kenan gobe kiyama muminai za su ga Allah to shi kuma a nashi aqida shi zama shari yana da aqida ne na mutazilanci shi bai yadda cewa za a ga Allah gobe kiyama ba an gane yana ganin a gobe kiyama duk imanin ka ba za ga Allah ba duk da cewa ga hadisai na ingantattu mutawatirai sun zo daga sahabbai talatin da yan kai da suka nuna cewa lalle za ga Allah gobe kiyama duk bai yarda da su ba an gane ya musu tawili a nan wajen da ya zo tawili cewa wujuhu yau mai zin nazira ila rabbiha nazira sai ce sai ce ai naziratun ni'matar rabbiha sai ce tana jiran ni'ima ubangijinta sai fasara wannan ila da ma'anar ni'ima ai ni'imatu rabbiha muntazira wujuhu yawma idhin nazira ni'imatu rabbiha muntazira ai tantaziru ni'imata rabbiha sai sai mai da wannan ila ya zama to suna maimakon ya zama harful jar an gani yace wannan ila din ana nufin ala ne ala fa bi ayi ala rabbikum atukaziba ila din nan saboda haka ni'ima ake nufi ina ba ta gane kaga wannan kalma tana da wajen yi a larabci amma wajen humfa'i jiddan ba a taba samun inda manzo Allah ya amfani da ila din nan ma'anar ni'ima ba sannan qur'ani gaba ɗaya babu inda aka yi amfani da shi sai nan wajen da da shi zama shari'a kokarin labewa da karfin sa ya zai fassara ta da ma'anar ila kun gane wannan ko to irin wannan fassara shi ne fassara ne wanda ya faru da san rai da gangan ne ya yi wannan fassara saboda idan ya yarda cewa wannan abin nazara ilani zai zama to nassi akan ganin ido to saboda haka dabaran da ya sai nuna cewa wannan iladin ma'anan shi ni'imatu rabbiha kaga fassara ne wanda ya faru da san rai da kuma ta'assubanci an gara wannan ko wannan fassara ne na san rai da kuma ta'assubanci ba fassara bane wanda yake daidai a kan shi sannan akwai fasarar 'yan jahabiya da suke yi misali kamar yanzu ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sun fasara shi da istaula yana da ɗan wajahi amma da yana da wani wajahi mai rauni suna dogara da wani waƙe da wani mawaƙi ya a zamanin daula ta banu banul abbas kadistawa bishirun alal iraki biduni saifin wala damin muraki cewa kadistawa bishirun hakika bishir ya jayi iraki biduni saifin ba tare da takobi ba wala damin muraki ko jini wanda yake abin zubarwa ba nan istawa suka ce ma'anar shi istaula a gari to amma malamai suka ce wato istawa da ma'anar istaula babu shi a larabci amma wannan mawakin wanda ya zo zamanin banu abbas wato bai zo zamanin salafin luga ba akwai magabata na luga su ne malaman luga mawaka da suka zo kafin zuwa musulunci lokacin da sauran yarurruka ba su cuɗanya da musulmi ba lokacin musulmi larabawa tsantsan larabawa ne su amma lokacin da musulunci ya zo mutane da yawa farisawa sun shigo cikin musulunci da sauran ajamawa sun zo sun shiga musulunci an gane an cakuɗa yaren musulunci da yaren su sai zama to mawaka a wancan a cikin zamanin musulunci suna wake suna ya larabci da wani yaren suna fata gane wannan to saboda haka wato galiban waken da aka yi a wannan zamani ba a cika karɓar wannan waken ba saboda ya zo bayan wa'ancan mawaka na hakika sun gabata wanda su aka yarda da su an gane yayi to wannan wanda ya waka ya fassara istawa da ma'ana istaula an ce babu shi gaba ɗaya a lugar larabci babu shi an tambi imam nifdawai ya ce babu wannan a larabci gaba ɗaya an gane ko to kaga wannan fassara wato fassara ce muwallada kamar yadda ake cewa hadisi mawdu'i to ita ma wannan fassara muwallada ce ba ta da asali kadistawa bishirun ala iraki ana nufin istaula to kaga tana da wajahi amma mai rauni ko to kaga irin wannan ba daidai bane misali to amma kuma kaman fassara inna Allah qad harrama ala nar man qala la ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah fassara yana neman yardan Allah fassara wajen Allah da yardan Allah yana da wajen yi a larabci an gane to su yan asha'ira suna fassara shi da yardan Allah kuma suna kore fuska ga Allah cewa Allah ba shi da fuska an gane to kaga wannan fassara ne na san rai suka yi kuma sannan fasara ne na ta'asubanci. eh amma yana da wajen yi a lugar larabci fa huwa fiskun wannan fasikanci ne ba kafirci ne. salisan illa an yata da mana naka ko? Hmm. sai dai ya kunshi na ƙasa ko aibi ga haƙƙin Allah sai ya zama kufuran. Hmm. na'am salisan eh yanzu kawo kawo fasara lahi da kudura fasara lahi da kudura kaga an tashi daga hakika an koma majaz kaga yadu lahi yakan yadu yakan duki kudura to amma an tashi daga hakika an koma majaz dole in za a tashi daga hakika koma majaz sai an samu karina wanda ya wanda ya nuna haka din in babu karina baya halitta, to anan ko babu karina din kaga ya zan fassara na san rai domin tashi daga hakika a koma majaz san rai ne in babu karina an gane ku na'am salisan na uku an yakuna sadiran an hawa wa ta'assubin ya zamanto yana faruwa daga san rai da kuma ta'assubanci walaysa lahu wajhun fil lugha al arabiyya ya to ba shi da wajahi a cikin lugar larabci ki daya haza kufuru wannan kafirci ne ka ta'awilat al badiniya kaman tawilin yan badiniya anna haqiqatahu at takzib domin tawilin yan badiniya haqiqanin sa ƙaryatawa ne aisu la wajhala ta inda ba shi da wajahi kaman yan badiniya shine masu cewa alqur'ani yana da fassara na zahiri da badini an gane wannan ko to su din nan duk wani fasarar da malamai suka yi sai ce ba shi bane fasarar sai ce akwai imam din ya gaya musu fasara na na fadi kamar inda Allah ke cewa wa in kuntum junuban fadaharu idan kun kasance masu janaba ku yi tsarki kaga abin da muka sani idan dai mutum na da janaba ya je ya wankan janaba ko to su yan badiniya ba su ma yadda akwai wani wankan janaba ba su ko da mutum ya saki matar shi ba maganin waye je wankan janaba su ma'anan in kuntun junuban fadaharu ma'anan janaba anan wajen shine yada sirri idan ka shiga cikin aqidan su za a gaya ma wannan aqida sirri ne Allah ya tsine mu wanda ya bayyana da shi to saboda in ka shiga aqida ba a so ka gaya ma kowa wato abin da ka gano a cikin aqida din saboda idan ka gaya wa mutane to mutane za su ƙara kyamatar su sai a ce in ka shiga kai shiru ka gaya wa kowa sai ka yi mubaya ga imam cewa ba za ka tona asiri ba to idan mutum ya zo ya kuskure sai ya zo suna tattaunawa da wani ya ɗauka ɗan shi'a ne ɗan uwansa sai ya zo ya gaya masa wannan sirrin to a nan wajen janaba ya kama shi kenan shi ne janaba a wajensu wannan yaɗa sirrin shi ne janaba to ma'anan faɗaharu ai je ka yi wankan janaba shi ne ma'anan faɗaharu shi ne ka je wajen imam ka sake bayyanar da tubanka Shi ne ma'ana kayi tsarki sai ka je wajen imam ka ce a maka Allah na zo wajen kare wallahi na yi kuskure na zo na samu amawa Don duk mutumin da baya cikin suna kiran shi ama ami na zo na samu amawa sai na tona asirin da awan mu yanzu janaba ya kama ni na zo ne ina so yi tsarki an gane wani ko to in ka ji sun ce in ka ji yan badiriya sun ce janaba ya kama wani kai amma wani ya ban mamaki kaman shi wai janaba ya kama shi suna rubin kaman shi ya kamata ya zama to mai rike sirri amma ya zo ya ɗauki sirrin mu ya je tona mana asiri to faɗa hannu ya je ya tsarki ya gaya mai ya je tsarki ya je wankan janaba a gaya mai ya je ya haɗu da malam ya gaya wa malam kurakuran da ya yi sai malam ya gaya mai yadda zai yi tuba to kaga wannan fasara ba shi da yi a lugar larabci fasara ne na san rai an gane wannan ko kwata-kwata sannan masu wannan ra'ayi ba sa wankan janaba sannan kuma da inda ake cewa izal taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl inda annabi ke cewa idan kaciya ya hadu da kaciya wanka ya wajaba idan kaciya namiji ya hadu da kaciya mace wanka ya wajaba ko da ba ko da ba fitar da ruwa ba su suna tawilin wannan wannan wankan cewa ma'anan wankan shine tajdidul ahad mutum ya jaddada alƙawari ya zo gaban imam ya sace jaddadawa cewa kuskuren da nayi na yada asirin wannan da'awa nayi alƙawarin ba zan ƙara yada wannan asiri ba shine ma na yayi wanka ce to alhamdulillah wani yanzu yayi wanka ai yayi tajdidul ahad an gano wannan ko na'am sannan kuma daga cikin fasarar fadiliya wanda fasara ne na san rai ya saba ma lugar larabci babu dalili akan shi shine inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam yan badiriya ba sa azumi to ya suke fasara wannan aya kutiba alaikumus siyam suna fasara shi asiyam shine al-imsak an kashfu sir wato an wajabta muku yin azumi bimana an wajabta muku wato kame bakin ku daga yada sirri ku kame bakinku daga yada sirrin aƙidanku da kowa in ba in ba naku ba an gano wannan aiki to kaga wannan wannan fasara ya saba ma ainihin lugar larabci ya babu dalili a kan shi sannan kuma daga cikin fasaran su mummuna yan badiniya akwai da suke cewa innal innal inna inda Allah ke cewa a cikin alqur'ani inna aradna al-amanata ala as-samawati wal arda wa wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah yana cewa inna aranna al amanata ala samawati wal ard lalle mun bijiro da amana zuwa ga sammai da kasai wal da kuma duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka iya da sai suka sai mutum ya ɗauki amana suka ce waye wannan mutumin abubakar huka na zaluman jahula lalle abubakar ya kasance a azzalimi mai yawan jahilci wai zaluman jahulan abubakar ake nufi a nan a gane wannan fasara ne na shi'a badiniya suna cewa azzalum aljahul shine abubakar wa iyaz billah sannan kuma da inda Allah ke cewa ka salin shaytan iz qala lil insani kfur falan ma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin kamar misalin shedan lokacin da ya ce wa mutum kafirta an gani su yan shi'a kama a cikin tafsirul ayyashi tafsirul ainihin wannan shi shi a wani tafsira ce suna ce tafsirul ayyashi wato sun ce wannan shedan din ana nufin Umar ne Umar ake nufi an gano wannan ko sannan kuma akwai inda suka ce wai bakara a cikin suratul bakara inda Allah ke cewa inna Allah ya amurukum an tazbahu bakara lalle Allah yana umurta ku yanka sanuwa suka ce abinda ake nufi da sanuwa ita ce Aisha radiyallahu anha wai Aisha ce sanuwa an gani kaga duk wannan irin fasara ce ta badiliya wanda shi kashi mai fasara ya san san rai ne to in ba san rai ba ai ka duba siyakin ayan wa in qala Musa li qaumihi ya Allah ya muru kuma ta zuhu bakara zamanin annabi Musa ne fa a lokacin da annabi Musa yake cewa mutane ya ko mutane na lalle Allah yana umurta ku yanka sanuwa ta ce wai wannan sanuwa Aisha ne Aisha ita za a ɗauko ta zamanin zamanin ma da ba ta nan a lokacin ba saboda kiyayyar da yan shi'a suke ma Aisha sai suka ce wannan sanuwa ita ce Aisha sannan har ila yau akwai fasarar da suke yi na Fir'auna su ‘yan baɗiniya sun ce fir'auna shi ne zuciyanka Allah da yake cewa izhab ila fir'auna inda hu daga da ya cewa adau Musa ka tafi zuwa ga fir'auna domin lalle fir'auna ya yi dagawa ya wuce gona da iri ai ma'ana fir'auna izhab ila qalbik ka tafi zuwa ga zuciyanka zuciyanka ne fir'auna wa huwa al-murad bi fir'aun zuciya shi ake nufi da fir'auna wa huwa tsagi ala kulli insani zuciya shi ke ɗagawa ga kowane mutum saka fir'auna a nan shi ne zuciyanka in ji yan badiniya an gane ko sannan allah ta'ala da ya ce wa annabi musa wa an alƙi aswak ka jefa sandanka ai alƙi alƙi kullama yutawakka'u wa ya'tabiduhu ai ka riƙi duk abin da ake dogaro da shi wa ya'tabiduhu al-insan duk abin da mutum zai dogara da shi wanda ba Allah ba wato ma'ana wannan sandan ba wai sanda bane na hakika ka jefar da duk wani abin da zaka dogara da shi wanda ba Allah ba an gane ku sannan ga wani fasara ma da suka faɗa can surati yasin inda Allah ke cewa Allah zai ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari naran Allah shine ya sanya muku daga koren bishiya daga koren bishiya ya sanya muku wuta suka ce wannan ashajarul akhdar din nan allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun sai gashi kuna kunna wuta da shi yace al-muradu bi shajar al-akhdar ibrahim abinda ake nufi da koren bishiya ana nufin annabi ibrahim kuma menene ake nufi da nar wal muradu bin nar ai nuran Allah ya sanya muku haske haske shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya muku daga annabi Ibrahim manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam الشجر الأخضر النبي إبراهيم نارا النبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan shi ne fasara irin na baɗiniya fa'iza an tum minhu tuqidun sai ga gashi kuna kunna wuta ai fa'iza an tum suna din sai ga gashi kuna ɗaso addini daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku, to irin fasarorin suna da yawa a gurguje ga wani fasarar nasu mai muni la tattakhizu ilahayn ithnayn ai la tattakhizu imamaini innama huwa aliyu innama huwa imam ali ai kada ku riki alloli guda biyu ai kada ku riki imamai guda biyu Ma'ana alloli guda biyu anan imamai guda biyu an gano wani ko sannan kuma can inda Allah ke cewa kafiri zai dinga cewa gobe kiyama saboda nadama kafiri zai dinga cewa ya laita ni kuntu turaba ai ai daga cikin ai zai iya cewa zai dinga cewa ya laita ni kuntu turaba ai kuntu min ake abi turab ai da na zamanto daga cikin yan shi'an abu turab shine yan shi'an aliyu wai gobe kiyama mutum zai dinga mutum zai yi nadama dama me yasa bai kasance daga cikin addinin abu turab ba kuntu turaba ai kuntu min ake abi turab wannan alkunya ne na aliyu bin abi talib an gane wannan ko to kaga duk wannan irin wayannan fassarori shine fassarori kaɗan nan daga cikin fassarori na yan badiniya kaga irin wannan fasara yana faruwa ne daga san rai da kuma ta'assubanci wa laysa lahu wajhun fi lugha al-arabiyya ba shi da wajahi a fuskar lugar larabci fa hadha kufrun irin wayannan fasarori kafirci ne ka ta'awilatil batiniyya kamar tawilin batiniya lianna ha at-takzib domin haqiqanin su kamar karyatawa ne kamar sun karyata ma'anan azumi kutiba alaikumus siyam sun ƙaryata cewa sun nuna ayan ba yana magana kan azumi ba ne magana abin da ya shafi a can wancan magana a um, can a wannan a yasonan shi can inda aka ce ɗin in mutum in mutum ya yi ikuti ba alaikum siyam ɗin nan suka ce ana nufin mutum ya rike sirri ne ko to sannan kuma aka ce mutum ya je jaddada alƙawari ko da menene in ya jaddada ya mai jaddada al'alau alƙawari shine a waƙi mu salata wa atun zakata zakka shine mutum ya tsarkake zuciyarsa daga yada sirrin na yaje ya tuba kuma sun kore maganar zakka su ba sa ba da zakka kaga yadda da wannan kafirci ne domin hakikaninsa ƙaryatawa ne haisula waje hala tunda ba shi da wani wajehi mu duba cikin sharhi na lum'atul itiqad na al al-allama muhammad bin salih al-usaimin Allah ya masa rahama na to na eh suna inkarin wasu daga cikin isoshin annabawa sai su fassara shi sai su nuna ma babu wani annabi Musa sai su fassara shi da san ransu kawai suna ma inkarin samuwan fir'auna na hakika zuciyarka shi ne fir'auna ba su yadda akwai wani fir'auna da ya haɗu da annabi musa ba la Su kaga wannan kamar ƙaryata nassin alkur'ani ne sun sun yi wayo ta hanyar tafsiri na hakika eh, tafsiri na baɗini sai suka yi inkarin abin da ya tabbata cikin qur'ani suka kawo san ransu eh eh to dan uwa yana tambaya wai misalin abincin kirsimeti a ba mutum ya ci zai ci wannan abincin ko ya taya murna to ka san galiban mu da muke tunin wada a nan ba za ma mu san ana kirsimeti ba Allahumma sai dai in kana da wani wanda kuna aiki tare a ma'aikata guda ko kuma ainihin kana kasuwa kana kasuwanci da wasu daga cikin wayanda ba musulmi ba Kiristoci. a nan ne mutum zai san maganar kirsimeti za ka ga wasu daga cikin abokan karatunka ko abokan aikinka za ka suna suna nuna maka cewa za su kawo maka abincin kirsimeti ko ba ka ba ko za ka abokan aikinka kiristoci za ka suna yawan ɗin lokacin sallah ya yi sai ka suna turo maka hafi hafi abin ne hafi sallah to za ka wani musulmin saboda ya ga yadda wancan wancan arna yake masa kara da zarar lokacin sallah ya yi zai ce hafi sallah to shi ma idan Kirsimeti ya zo sai ya so shi ma ya dan saka mu wancan shi ma sai tura mai happy christmas in advance an gane ku? to su idan har addinin su ya ba su dama su taya wani murna akan addinin shi to mu addinin musulunci bai ba mu dama mu taya wani murna kan addinin shi ba an gane wannan baya halatta musulmi ya taya kirista murnan addinin Kirsimeti, addinin kirista lokacin kirismeti na kiristoci ne Ba ya halatta musulmi ya zo ya tura ma wani kafiri cewa happy christmas ya saba mai san karin bayani ya duba littafin iktida'u siratul mustaqim iktida'u siratul mustaqim na al'allama shekul islam ibn taymiya ibn taymiya ya kawo hujjoji da asarai da dama wanda ke nuna magabatan mu a kyamaci wannan abu an gano wannan ko baya halatta ka zo kana taya dan uwanka kana kana taya ainihin abokin aikinka murnar Kirsimeti ko murnar Easter Easter Sunday ko abin da ya kama da wannan baya halatta to tambaya kuma nan wajen shin ya halatta ka je neman abincin Kirsimeti A gare ko akwai mutanen da za zaka cewa suna bin gida-gida na abokan aikinsu ko abokan kasuwancinsu wanda ba musulmi ba suna cewa mun zo cin abincin Kirsimeti ne shi ma a nan wajen malamai sun yi maganan bai halarta ba an gada wani ko musulmi ya tashi yawo yana bi gida-gida yana nazocin cin abincin kirsimeti to wannan yana daga cikin kaskanci musulmi ya wulakanta kanshi ya kaskantar da kanshi akan wannan baka shi ma ibnu taymiya ya tattauna wannan a cikin iktidau salatul mustaqim ya kawo bayanai masu kyau akan wannan al'amari to sannan na uku shin ya halatta mu auri ƴan matansu Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya halatta mana ma'auri wa ya ce za mu iya auren ‘ya'yansu za mu iya auren ‘ya'yan ahalin kita kuma suna nan akan addininsu mu muna kan musulunci da suna kan addininsu so da nasa alkur'ani Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa da'amul ladzina utul kitab hillul wa da'amukum hillul yau mun halatta muku abubuwa masu tsarki abincin wa'annan wanda aka ba littafi su ne yahudu da nasara abincinsu ya halatta a gare ku wa kuma hillu lahu kuma kuma abincinku ya halatta a gare ku musulmi zai iya ba da abinci ga kirista shi ma kirista zai iya ba da abinci ga musulmi to idan ka duba cikin tafsiri ko ka duba cikin tafsirin rabbul azhar ila ma'anil qur'an ko ka duba cikin tafsirin ibn kasir ko ka duba tafsirin tafsirul bagawi ko ka duba tafsiri na na ibnu kasir ko ka duba tafsiri na qurdubi ko tafsiri na dabari ha da dai sauran tafsirai na ahlus sunna wal jamaa an gane wannan ko za ka ga cewa gabaki daya kusan kawai ma sun yi ijma'i ne akan cewa wa da'amul ladina utul kitab din nan ma'anar da'am din shine yanka abinda wa'annan wanda aka ba su littafi suka yanka ya halatta a gare ku kuma abinda kuka yanka ya halatta a gare su ku fahimci wannan ayi fa idan ahlul kitab ya yanka rago ko ya yanka sa in ya baka naman wannan nama ya halatta a gare ka kai ma naman ka ya halatta a gare shi ku gane ayi to kuma kada a manta Allah ta'ala ya san su ahlul kitab ne kamar yadda wani sashen salaf da aka ce mai zai yiwu a ci abinci ahlul kitab ya ta kware da gaske Allah ta'ala ya halatta mana cin naman su alhali ya san abin da suke faɗa Allah ya halatta mana cin naman kristoci da yahudawa duk da cewa Allah ya san cewa in suna yanka suna kiran Allah uku ne Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki shine ma'anar trinity shine wannan cross din Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki ku fahimci wannan ai to kuma ko da ba su faɗa hakan ba ko da sun ce bismillah sai suka yanka a zuciyar sun yarda da me sun yarda da Allah uku ko da sun yanka da sunan Allah tunda a zuciyar sun yarda cewa Allah su uku ne to wannan sun ce bismillahir rahmanir rahim suna nufin wannan allolin guda uku da suka yarda da shi an bai wani ayi da saboda haka Allah ya halatta mana cin abincin yankansu wannan da'am din yanka ne nan ba ana nufin mangwaro ko lemu ko su baka mineral ba kirista in ya baka minarar ƙaunar kaulan za ka amsa sannan in ka zo ka tarar da maguzawa masu bautan wuta sun noma manya-manyan doya ka zo wucewa suka ɗauki manya-manyan doya suka baka yaya akwai matsala ai a wajen su ma muke siyan wasu doyoyi ya yiwu da saboda haka ashe kenan nan wadda amfin nan ana nufin yanka ne ku fahimta ai kaga anan wajen an halatta mana cin yankan ahalin kitab babu ruwanmu da me za su faɗa in ma za su yanka kada ma ka tsaya a wajen balle ka ji me za su faɗa an gane wannan ku Allah bai rizurta maka ba akan wannan a gane to a nan wajen tambaya a nan wajen shi ne to mun ji ana cin yanka a halin kitab to mai ya hukuncin abin da suka yanka don coci an gane abin da suka yanka don coci malamai sun tattauna a kansu akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin bai halarta abin da suka yanka don su na coci ka amsa ba akwai masu ganin ba matsala na fata gane wannan in ka duba littafin nasiru dinin albani gayatul maram fi takarij ahadithul halal wal haram ya kawo asari na abu darda shi abu darda babban sahabi shi an tambaye shi kan abincin da aka yi dan coci wato an kawo a yi da irin abincin a ce irin ista din nan ko kaza to sun yi biki sun yi biki irin na coci sai suka kawo wa musulmi shin musulmi zai ci ya ce kwarai da gaske sai ya dogara da doron nassin alkur'ani wa da'amul ladina utul kitab hillu lakum wa da'amukum hillu lahum an gane wannan ko to kaga saboda haka abin darda shi yana daga cikin sahabbai akwai wasu daga cikin salaf da dama da suke ganin halaccin shin abin da kiristoci suka yi don bikinsu amma kai din nan kada ka bi su gida ka ce ka zo cin abincin ne in sun kawo ma har gida za ka iya amsa an gane wannan ko duk da cewa matsala ce lafiya, amma dai babu wani nassi karara wanda ya hana a cin wannan abu ku fahimci wannan aiki yawa malaman da ke cewa ba a ci ba su da wani nassi da suka dogara za ga wani malami sai ya kawo maka wala ta'kulu min ma lam yuzkaru smullahi alayhi inna hu la fisq cewa kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle shi fasikanci ne a'a to ai Allah ta'ala kuma ya ce ku ci abinci halin kitab ya san ahlul kitab ba sunan Allah suke ambatawa ba kaga wancan ya zama a an yi tafsiri shi da da ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum a ah, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat hmm. wa ta'amu allazina utul kitab hillu lakum kamar an ce ne tun wani abu wanda ba ambaci sunan Allah ba kada ku ci banda na ahlul kitab ya zama to am maksus an yi taksisin wannan umum din kun gane kamar yadda aka ce wala wala tankihul mushrikat hatta mi kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi mai sai sun yi imani wala amatu mu'minatu khairun min mushrikatin walau ajabarku. baiwa mu'mina ta fi alkhairi fiye da mushrika ko da ta ba ku sha'awa haka ne to Allah ya ce kar mu aure mushrikai amma sai ce mai wal musanat min al mu'minat wal musanat min allazina utul kitab min qablikum kaga sai Allah ya halatta mana mu aure wato masu tsarba tsara kansu tangabu daga cikin ahlul kitab za iya auren su ku fahimci wannan ai kaga wancan da aka ce kar mu aure mushrikai ahlul kitab bai su mushrikai ne su fiye da Allah uku to kaga wancan amuri da aka ce kanku aure mata mushrikai sai sun imani wancan amri sai aka yi taksisin shi to abban da matan wa ahlul kitab kamar yadda an hana mutu yankan da ba a mutu sunan Allah ba amma sai aka yi taksisin halin kitab an gano wannan ko kenan shi halin kitab Allah ya san kafirai ne su ya halatta mana mu aure ƴaƴan su ahlul kitab Allah ya san kafirai ne ya halatta mana mutu yankan su an gano wannan ai to krismeti gayarsa a ce bid'a ne kamar yadda maulidi yake mai a cikin namu bid'a ko to idan har Allah ya yarda mu ci yankan su wanda cin yankan asalin yankan wanda duk mutumin da ya yanka ya kira sunan wani Allah shirka ne ko qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin ibada da yanka in mutum ya yanka ya kira sunan wani Allah shirka ne shi kisa Allah ya ce la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin to kaga yankan ahlul kitab asalin yankan da ba dan Allah ya mana rangon ba shirka ne so Allah ya ce kada ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah ba fasikanci ne Kun gane wannan ko to idan mai bautan gunki yayin yanka wannan yankan da yanka baya halarta mu ci duk wani kafiri kafiri in yayi ridda in ya yanka baya halarta Allah shi ya san hikiman da yasa ya halarta mana cin yankan ahlul kitab duk su ba kafirai ne su ma sun yarda da Allah uku to kaga yankan su kafirci ne amma kuma kirismeti bid'a ne sai aka aka yadda mu ci kafirci mu ci abin da suka yi don kafirci to na bid'a ba sabon babu aula da har an yadda ka ci abin da zai yanka ya yanka ya ka ci to kusan don an ce ka ci yankan kirismeti ni a fahimta na yankan yankan da ya yi dinna ya kira sunan wani Allah ya fi muni akan wannan bikin kirismeti ne. kuma ya tago to saboda haka wannan maganan kirsimeti magana ne in an matsa mishi shi bid'a ne amma yanka ga wani Allah shirka ne sannan kuma ita matar da aka ce ka aura kafira ce ita ba musulma bace shi yasa Abdullahi bin Umar yace shi gaskiya shi ba zai iya auren ahlul kitab ba me yasa shi to shi a fahimtar shi babu kafircin da ya wuce kace Allah uku ne aka ce amma haramun ne ke ni ban ce ba amma dai gaskiya ni ba zan yi aure ba kun wani wannan ko to saboda haka matsalar cin abincin kirsimeti matsala ne wanda malamai suka yi sabani a kan shi amma gaskiya abin da ya farin jaye babu dalilin hanawa babu dalilin hanawa gaskiya Allahu a'ala na'am assalamu alaikum eh na'am idan ya zama akwai eh, misali akwai wani asari da ya nuna cewa an gaici sahabbai kamar su Ali sun shiga can sun ci abincin eh da zadi mustaqim akwai akwai asalin da ya nuna sun dawo daga tafiya su Ali bin Abi Talib da wasu sahabbai ina ganin har da Umar radiyallahu anhu sai zamanto su kristoci sai suka zo suka suka tarbi Amir Muminin Umar zan kasa sanan ga Ali bin Abi Talib cewa da Allah an musu girki su shigo cikin coci su ci an gani to ina ganin a lokacin nan sai ainihin Umar radiyallahu anhu sai ya ji nauyin shi ya ji kyaman ya shiga coci Ali bin Abi Talib ya ce shi ban san dalilin da ya sa umar ya ji kyama ba aliyu ya ce in fashi mutane suka shige suka je suka ci abinci suka dawo shi umar yana ne yana jiran su haka da sai umar ya ce waye ce ku je shi ya kyamaci abin da bai da nan an gane sun shiga sun shiga cikin coci sun je sun ci liyafar da aka yi musu ba su tambaye su ba wannan yankan da kuka yaya kun kira sunan waye kun kira sunan Jesu ne goya an gane tunda dai Allah ya ce ku ci in dai ba alade bane ba abincin da ba abinda asali dama haramun bane a gare mu a gane sun suka yanka mana alade dama alade dama nan ya ce kan mu ci amma asalin abin da yake halal a gare mu sun suka yanka za mu ci an gane nan su qur'ani ya ce mu ci sannan akwai asarai da na san za mu wannan tambaya da na kawo dalilai daga sahabbai da dama da suke da fahimtar cewa ana iya cin abin da aka yanka domin bikinsu an gane karatun na baya an yi can eh duk da kuma cewa akwai wasu adilla akwai wasu masu rauni da suka dogara cewa ba a ci din an gane wannan ko akwai ma wani dalili da wani ya dogara cewa wai an tabbi aliyu bin abi alif kan cin abincin su yace za a iya cin kayan marmari in suka baka da krismeti amma ba za ka iya cin abin da suka yanka ba dai eh, to in ka ci kayan marmari ka taya su murna ko baka taya su murna ba don masu cewa kada a ci suna cewa in ka ci ka taya su murna to sai ga asari ya inganta daga Ali bin Abi Talib ya halatta ka ci komai banda yanka dan suka baka minara da kirismeti ka amsa dan suka baka cincin ka amsa amma in suka baka yanka ne ba za ka amsa ba to kenan in mutum ya amsa ba lalle bane ya taya su murna a ga sai dai ana kiran mutum ya taya su murna ne in ya bi su gida amma kana zaune suka kawo maka kai din da baka yarda kirismeti addini bane mai kyau ka amsa ka ci wannan ba ba bane bane kamar mutumin mutumin da ya auri 'ya'yansu ne amma ya san addinin musulunci addinin kirista bai da kyau ka auri ya ka auri mace kirista ai ka fara ce sai ka ajiye a gidanka ko malamin salafiya sai auro kirista ya ajiye shi yana nan yana tilawon qur'ani ita tana nan tana tilawan bible ha tana awafada huwa ti ebin alobi alobi da idan dankin dankom <laughs> yaya sai kana nan kana ta karanta fati a cikin tanki da tankin kan da fatan gane to kaga kai musulmi ita krista kuma kai kila malamin salafiya ne maka shika aure krista ka jiya gida kuma musulunci ya baka dama akwai daga cikin sahabbai da suka yi wannan sai dai malamai sun kyamaci auren krista din in dai mutum ba dan dangi bane shi in kai ba dan dangi bane in ka mutu tana iya kwashe yaran ta bai da su kristoci kaga halal ne aurensa halal ne to kada daga aikata halal mutum ya janyo bala'i ga musulunci da musulmi amma ya halarta ka aura in kana da yadda za ka yi kana da dangi masu ƙarfi wanda in kana su za su kwashe yaran ka su kula da su kada ka yi yadda wasu sojoji suke yi sai ga soja ya auri mace krista sai ga yaran sai ga sun raba yaran a wasu yaran sun bi maman wasu yaran sun bi baban su sojoji wasu cewa suke yi yaran su zaɓi wanda suke so wasu daga cikin yaran suke baban su suke maman su sai ga yarinya sunanta Fatima Krista shi ke my father is a Muslim but my mother is a Christian but I choose my mother's religion so my mother my, my, uh, our parents asked us to choose mu zaɓa daga cikin guda biyu sai ni na zaɓi na mama na shi kuma wani ya zaɓi na baban shi A gani to irin wannan kaga akwai karancin fahimtar addini duk mutumin da ya fahimci addini babu yadda za a yi haifi yaro kuma ya halaka da yaron eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam da Jehovah Witness ba wai kafirci ba bid'a is an innovation a cikin addinin Kirista eh to ma yanzu yanzu mai da shi kuma suna yi ba Yesu Kristi ne wayannan misali zan baka sadakan uku da bakwai da arba'in an ce addinin maguzawa ne su amma yanzu aka shigo da shi cikin musulunci aka aka ana yin addini ana yin sadaka na musulunci da shi ka gani asalin addini ne na masu bautan wanda ba su da addini sadakan da ake in an yi mutuwa in an yi mutuwa ana yin sadaka uku da bakwai da arba'in sai zan musulmi suna yi yanzu to in suka yi sun kafirta eh me suka yi na kafirci a wajen yanzu dan sun zo sun yi christmas amma su a nasu manufan suna yin christmas don tunawa da bikin annabi isa ko ba gane ba su kristoci ba suna yi don wa'ancan kuma kan bane ko kana nufin yan krista ya yarda da gunki krista bai yarda da gunki ba ko ba gane magana na ba Christians did not believe in idols. Yau su asalin na Rome din suna yi ne don me. To sai Kiristoci suka zo suna yin bikin annabi haihuwa annabi Isa a wannan lokacin. Sun bauta ma gunki ne balle a cikin kafirai? Up to now you don't understand. Yauwa su Kiristoci ba su bauta wa gunki ba. Suna yi ne su don tunawa da annabi Isa. Amma sai 'yan Jehovah Witness a ce musu annabi Isa ba a haife shi 25 January 25 December ba. waye ina kuka samu cewa annabi Isa an haife shi suka ce su lokacin aka haife shi yanzu akwai wannan jayayya kamar yadda mu muke jayayya da masu yin maulidi masu yin maulidi suna yi ne don su masu kwaikwayi kiristoci suka ce mu ma annabi mu an haife shi sha biyu ga watan rabi'ul awal muka ce waye gaya muku lokacin aka haife shi yanda yan deeper life suke cewa waye gaya muku cewa 25 december aka haifi yesu kristi su haka musulmi kisa waye gaya muku cewa sha biyu ne ga rabiul aka haifi manzo Allah to yanzu masu yi maulidi za ce musu tunda sun yi employee ne daga kafirai a ce sun zama kafirai ba kafirai bane su abin is an innovation into christianity kamar yadda maulidi is an innovation into islam ka ke ni yau ba wai sun kafirta ne don sun yi wannan abu sun yi shi sa bayan da zai ce christmas bid'a ne amma yankan kafirci ne in mutum ya yanka ya kira sunan wani Allah kafirci ne to amma kuma sai shari'a ta yi mana rangwame da suka yi din na kafirci mu za mu iya karba mu ci kamar yadda mun san ƴaƴansu kafirai ne amma mu aure su kafara muka ajiye a ɗaki kaga wannan shine kyakkyawan misali ka gane cewa dan mutum dan mutum ya ci yankan Kirsimeti, kusan ya ci yankan ya ci dan mutum ya ci ya ci abincin Kirsimeti. to bai hadarin bai kai mutumin da ya ci yanka ba to kuma shari'a ta halatta mana cin yankan kullura to kuma gashi na an samu wasu daga cikin salaf gashi na kawo wanda zan iya tunawa abu darda ya halatta abin da aka yi abincin da aka yi dan bikin kirsimeti nasiruddin albani ya kawo shi a cikin gayatul maram fi takhrij ahadith halal wal haram an gani? to kuma in bukata ya taso akwai wasu asarai da zamu iya kawo wani hujja cewa ana iya ci din eh na an ce ne na a shi ne ce za ka in ya da shi a gida ya baka malamai sun ce wasu malamai suna shawarar babu ne za ka ya ballawa ko ku sai ku kafa ku je ballawa shi ne ake da halatta ba <laughs> daukar kafa ku bi shi don ku je to wannan daukar kafa din alama ne cewa kuna girma kirsimeti amma kana zaune a gida ya bi ka ya kawo maka kan kai mai daraja ne zai miƙa maka kuma kai baka nuna mai kana wani in ya baka ba za ka ce to alhamdulillah happy christmas ka ce ne haka kar ka tsaya shi murnar kirsimeti yauwa yanzu misali idan na zo wucewa ne ta layinsu Eh, da zo wucewa sai ya ce min bismillah akar muka lawo ga akwai wani abu da dama na so in toma da shi amma tun da ka zo yanzu bismillah sai dan shimfiɗa tabarma idan fito ma da abin kuka kin ya miƙa wa karba kawai ka tafi abokan yau karba ka tafi ka eh wa alaikum salam Eh, bai hana ba yawwa to shi ne kuma ka duba al'amarin krista Allah ya madara gobe kan wasu abubuwa abubuwan ka duba zahirin abu haramun ne su kristoci wasu abuwa da Allah ya haramta inda wani addini ne suka yi ba za mu hamsa ba Allah sai dai sun sauki kan kristoci ka duba ka dauki kasara ka ajiye a tana zagin Allah ko uku a masana daki tana ba abinci domin an ce babu zagin Allah da ya wuce ka ce Allah uku ne ka in ka ce ma Allah yana da ɗa, sun ce Allah yana da ɗa. an ce ta kamin samawati hmm, ya kame ya tafaddar na min wa tanshaqqu al-ard hmm. wa taqiru al-jibal hatta anda awli rahmani walada hmm. Kada sama yana kusa ya tarwatsi saboda an ce Allah yana da ɗa. wa bayan bagire rahmani an tafi da walada amma kuma ka dauki mace ta yadda annabi Isa dan Allah ne kai ba ma dan Allah ba shi ma Allah ne kai yana da wani sigira da sifofi na Allah tare da shi kuma ita ce matarka kuna kwana a daki dai ta dama maka abinci ta take ta ku haifi ƴaƴa da ita kaga wannan inda za a za a bada fatawa da kale za a ce za ku haifi yara marasa albarka a gani kamar a ce ne ka ɗauki ka ɗauki misali naman rago ka haɗa da na da a dafa zai shi to sai aka haifi yaro aka haɗa da maniyin namiji da mace da na arme da na aka aka fitar da yaro ya koce yaro kaga za a amfani da hankali lokaci ya yi insha Allah ba ga da mutum na kasan su akwai an halatta cewa za a iya a ce su kristoci kafiran amana sun shugabannin da su ka dawo daga wani tafiya an ba su dama yau musulmi da ya fara kwana ko a cikin gara wannan da ya fara ake zuwa da yamma da ya fara su kristoci ko ko guda za su yi da kafiran su ba da su ya kwana to irin wannan da ya fara yin da ya ce asar abdullahi bin abbas ya nuna halaccin yin sallah cikin coci in dai babu kuma ta san waye waye cikin coci, da za su iya cikin da ina ba ta gani a cikin bukari cikin coci eh eh in ka baka abin da zaka wuce ka ci a kan man ta amma ta kai ziyara ta bi ta wajen ba a yi dawa eh za a zagaya neman taimako

wannan ba a yi mutum ya ba yawa su ake so Allah ya su siyar da shi babu wani ba a kira su biyu zai kai musulmi ka ba kai ka ba ka ba ka su kai ka dan da da da ya halatta kai Allah ya san da cewa ne amma duk haka bai ce yarda nan ba a yadda wani malami ya zai yanka da su suke yi da sun suna so musulmi su ce sun zama musulmi na kyamansa a wani lokaci sun ce a kira malami na musulunci ya yanka domin a ga malami ya yanka sai ga ana ta karban abincin ai malam wani ne ya yanka sai a ci a sai kawai ku yanka za mu shi saboda mu a ce ku yanka kawo kayan ba ma ta wani cin abin Allah ya yi mu shi <laughs> yawwa shi ne za ga ne insha ne eh aka saba don neman